idan kika yi wannan sujada ta biyu akwai zaman ita ma da zaki idan kin ɗago daga wannan sujada wadda ake ce ma jilsatul istira. wannan zaman shi ma za ki kafe kafafunki ne wato ki kafe 'yan yatsunki ki zauna a kan kafafun kamar yadda muka nuna ɗazu a zaman tsakanin sujadu guda biyu idan kika kafe za ki ɗan zauna ɗan ƙalilan ki dan samu wani dan istiraha wani hutu kaɗan haka sannan sai ki miƙe idan za ki miƙe don kawo raka a ta gaba za ki dunkule hannunki kamar yadda mai matsa kullu take dunkule hannunta tana matse kullu haka za ki dunkule hannun sannan sai ki dogara a hannuwan naki sai ki miƙe tsaye zan maimaita yayin da kika yi sujada ta biyu kika ɗago Allahu akbar sai ki dunkula hannuwanki sai ki miƙe tsaye ba tare da yin wata eh, eh, kabbarar ba zan maimaita Allahu akbar gashi na yi sujada ko to zan ɗago daga sujada na ɗago na zauna a kan ƙafafuna na dunkule hannuwana na dogara da su zan miƙe amma ku sani yayin da zaki ɗago daga sujada zaki ce Allahu akbar amma yayin da kika dunkule hannuwanki zaki miƙe ba wata kabbara da zaki ba wani azkar ba komai zaki dunkule ne sannan ki miƙe mun yi bayani akan cewar idan mutum zai je sujada da tafukan hannu za shi to idan zaki ɗago daga sujada ki miƙe tsaye kuma gwiwa ake fara miƙewa ba tafin hannu ba kada ki yi haka to Allah ya sa iya miƙewa ba a wanda za ga kawai ba da hannu suke miƙewa ba idan suka tashi gwiwarsu haka haka sai su cicciɓa su tashi to ba haka ake yi ba yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi shine hannun shi yake dogara da shi sannan sai ya daga gwiwoyin shi ya tashi da hannun zan maimaita gashi ya dogara da hannun shi ya daga gwiwoyin shi sannan ya daga hannun. wannan kin yi cikakkiyar raka'a kenan to akwai zama da ake yi na sujada wato na tahiya ta farko zan nuna mana yadda ake yin zaman tahiya na farko shine haka zaki lankwasa kafa kita hagu ki zauna a kanta ki kafe kafa kita dama wannan shine zaman tahiya na farko ki lankwashe ki ta hagu ki zauna a kanta ki kafe ki ta dama wannan shine zaman tahiya na farko zaman tahiya na biyu kuma za ki kwantar da ki ta hagu sannan mazauniyar ki ɗaya ta zauna a ƙasa ɗaya kuma akan ta hagun ta daman kuma sai ki kafe ta wannan shine zaman tahiya na biyu to ya ake yin ita tahiyar yanda ake yin ita tahiyar shine a yayin da kika zauna zaki tahiya zaki dunkule hannuwanki haka ki miƙe ɗan yatsanki manuni wannan hannun kuma kakki baza shi kakki haka da shi kakki dunkule shi a zaki ɗora shi ne ki miƙar da shi akan cinyarki rabin hannun a cinyarki rabi a gwiwa wannan kuma akan cinye ki zaki dunkule ki dora sannan zaki ringa motsa dan yatsan ki a yayin da kike yin tahiyar dan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kwatankwacin duka ne bulala ce ga shedan wannan motsa dan yatsan da zaki ringa yi idan kika